A makon jiya ne Majalisar Dokoki ta Najeriya ta amince da daftarin kasafin kasar na bana, sai dai sabanin yadda aka saba gani 'yan Majalisar Dokokin sun amince da daftarin ba tare da samar da kasan kuɗaɗen tallafi da gwamnati ke baiwa dalalan mai da ke shigo da tataccen mai daga kasashen waje ba. Lamarin da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka shafe kimanin watanni biyu a jere, babu wadataccen man a gidajen sayar da mai na ƙasar. bugu da ƙari a makon jiya ne ƙungiyar dillalan dakon mai ta yi barazanar shiga yajin aiki saboda bashin kudaden shigo da mai da take bin gwamnatin ƙasar honorable alassan uba idris tsohon ɗan majalisar tarayya ne kuma mai hada-hadar dillancin albarkatun mai harka ce wadda aka tuho za a yi wa general buhari rijiya wanda zai fada ciki wa'inda suke kawo kayan nan sai an ba su tallafi suke kawo man nan a yanzu man nan sai an je an kawo shi to yanzu gashi gwamnatin pdp tunda ta samu dama da za ta kai wa majalisa budget ba ta sa ko sisin kwabo a cikin wannan ainihin budget na kasa ba shi wannan tallafin dan ba shi shikenan sai yan kasuwa su daina shigo da shi wannan albarkatun mai daga waje eh to haka ne mana domin idan babu shi bayan da za a tallafa maka kaje ka siyo kaya naira goma a waje sannan ka zo cikin ƙasa an ce sai ka sayar da shi naira tara uwar kuɗi ma bata dawo ba ballantana ka ciri ba. sai dai alhaji baban gida lamido masanin tattalin arziki kuma ɗan kasuwa a fannoni daban-daban na hadar cinikayya na cewa tun daga naira sittin da biyar aka cire subsidy saboda haka ƙari ake mana wa'yansu suke moruwa da irin wannan ƙari suke cin karansu ba baka a ƙasa ai tallafi an sa shi ne domin karyawa Uh, matatun mamu da ake yi aka na cikin gida wanda yake suna aiki aka hana su aiki domin wa'yansu su fita da mai su kawo mana ko ma mara kyau yanzu buhari ya ce zai ƙara matatar mai zai sa rafanari zai rafanari a cikin chad kuma zai sarrafa man saboda haka matatun za su dawo suna aiki dama hana su aka suna yi. Da haka yanzu ya yi daidai da aka cire tallafi daga cikin kasafi don haka babu abin fargaba ga talaka? Ni ni yi min daidai domin me domin zai ba mu dama mu gyara ta mata kasa. Matsalar ta iri ɗan boko ne iri na duk mu ne muke kawo wannan rudanin amma me in za mu tsaya mu aiki na gaskiya wallahi sai an sai mai naira sittin. A yayin wata ganawa da tawagar al'ummar jihar Adamawa jiya Lahadi shugaba mai jiran gado muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa za ta binciki batun bacewar dala biliyan ashirin da tsohon gwamnan babban bankin najeriya malam sanusi lami da sanusi ya fallasa a cikin watan yunin bara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya wata ta wata ta dawowa mulkin ko kalila ne to na Allah shi kasira ne idan Allah baya canzawa Allah to ta bawanka